makonni biyu kafa dawo zaman majalisar dokoki a watan janairun 2023 babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta yi wasu manyan sauye-sauye a shugabancin marasa rinjaye a majalisar inda ta nada tsohon mataimakin Minista harkokin kuɗi dr kasil atufosin wanda ya maye gurbin ɗan majalisa mai wakiltar tamal ta kudu alhaji haruna idrisu a matsayin shugaban marasa rinjaye matsayin da ya rike na shekaru shida haka kuma aka sauya mataimakin shugaban da kuma mai ladabtarwar jam'iyyar a majalisa wannan ya haifar da cece kuce hatta a tsakanin 'yan jam'iyyar inda suka yi kirarin cewa ba sanar da su ba kafin a yanke shawarar canza su a cikin shekarar da ta gabata wato 2023 wasu jami'an gwamnati mai ci da shugaban ƙasa ya naɗa sun samu kansu tsundum cikin cece guce da ya ɗauki lokaci ana yi a ƙasar akwai na tsohuwar ministar tsafta da albarkatun ruwa cecilia abinadapa wacce ta kai ƙaran wasu masu yi mata aikin gida cewa sun yi mata sata wanda bincike ya kai ga samun makudan kuɗaɗe a gidanta da suka hada da dalar amurka miliyan ɗaya da euro dubu ɗari uku bayan jama'a sun yi ta ƙorafe-ƙorafe ministar ta yi murabus manyan jam'iyyun gane biyu wato jam'iyyar NPP mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta NDC sun zaɓi 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa cikin watan Disamba 2024. NPP ta zaɓi mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia sai NDC ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa Dr. John Dramani Mahama. Lauya Anas Muhammad ya yi kira ga gwamnati da ta tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe lafiya ta hanyar bin doka daga 'yan siyasa da masu kada ƙuri'a. abin da nike kaya kuma nike so wato gani sabon shekara in Allah ya kai mu shine sabon shekara 2024 in Allah ya da gana muna cikin election year kuma mun san election year kuma da wani lokaci tashi hankali wai nan ko nan abin da yafi in farkar da mutane kuma a kowa ya gane ni akwai dokokin elections a Ghana wato dokokin nan shi mu duka mu yafi mu yi kokari mu bi wato either opposition ko government in power the EC da dukkan waɗanda suke da hannu cikin elections ai kokari a bi dokokin elections a yi election a kare ba da mun ji an ji wani ciwo ko a an kashe wani tun da tattalin arzikin kasar ta shiga wani hali na taɓarɓarewa a shekarar 2022 gwamnatin Ghana ta fara tattaunawa da asusun lamuni na duniya wato IMF don neman taimako a watan Yulin 2022 sai a watan Mayun 2023 ta yi nasarar samun rancen dala biliyan uku kuma a ranar 17 ga watan Mayu ta samu kashin farko na kuɗin wato dala miliyan 600 kuma har ya zuwa yanzu ƙasar na bin dokokin da asusun lamunin ta gindaya don farfado da darajar CD da wasu ɓangarorin tattalin arziki kamar yadda editan jaridar Daily Guide Alhaji Abdurrahman Gabda ya nuna tallafin na tasiri kuma yana da burin a wannan shekarar gwamnati ta ci gaba gaba da gyara darajar cd kamar yadda muka fara gani cd ya fara karfi eh, kudin man fetur da diesel sun saya kwana biyu ba mu gan irin yadda aka saba ganin suna hawa ba muna fata wannan sabon shekaran da za mu shiga gwamnati eh, alkawalin da ta bayar cewa economic za su ci gaba fiye da yadda muka fara ganin ga shi muna fata za su tabbatar da wannan alkawalin cd kar ta fadi kamar yadda muka saba gani wasu shekarun da suka wuce cd ta saya inda take kudin mayan fetur kuma ya saya inda yake idan ba za a iya ragewa ba ya saya inda yake a bangaren ilimi a farkon shekarar 2023 jami'o'in Ghana suka fito da sabbin ƙarin kuɗaɗe da ɗalibai za su biya fiye da kashi goma sha biyar cikin ɗari da gwamnati ta ƙara bayan cara da al'ummar ƙasa suka yi ministan ilimi Dr. Ya Ose Edichun ya sa baki aka janye wannan ƙarin haka kuma 'yan kwangilan dafa abinci kyauta ga 'yan makaranta suka shiga yajin aiki wanda ya ɗauki lokaci sannan aka samu dacewa tsakaninsu da gwamnati kan kuɗaɗensu da ba a biya su ba a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa Ghana ta amshi bakoncin mataimakiyar shugaban ƙasa kasar Amurka Kamala Harris a watan Maris ɗin 2023. A watan Mayu, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kawo ziyara Ghana daga cikin rangadinsa na Afirka. Haka kuma Ghana ta amshi baƙi daga ƙasashen Afirka daban-daban a tarurrukan ƙasa da ƙasa da dama da aka gudanar a ƙasar. Malam Siba Shakibu babban sakataren jam'iyyar PNC reshen Accra ya bayyana wa muryar Amurka inda yake son gwamnati ta baiwa tasiri a shekarar nan ta 2024. Ya kamata gwamnati tafi mai mai da hankali a wurin yakin cin hanci da rashawa da kuma sarrafa arzikin kasa inda bai kamata a sarrafa shi ba ina tuma a gurguje inda ya kamata gwamnati ya fi mai da hankali kenan saboda ya iya kare kiman eh, kudinmu na sidi na kasan ghana kuma ya kuma kare eh, darajan tattalin arzikin kasa baki daya bayan wannan shine al'amarin tsaro kasar ghana ta shiga alhinin mutuwar wasu fitattun mutane a shekarar da ta gabata daga cikin cikinsu akwai uwar gidan tsohon shugaban ƙasa John Kufo wato Theresa Kufo da tsohon ministan wasanni Itimensa e Mensa da ɗan kwallon ƙafa da ya mutu a girgizar ƙasa da ya auku a ƙasar Turkiyya Christian Achu da fitaccen marubuciya Ama Ata Edu da fitaccen lauya a Akwato Amfau da sauransu. Idris Abdullah Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.